Karfe biyar da minti arba'in da biyar Sido Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu. A cikin kan labarun za ku yi cewa iska mai kadawa cike da kura yana ya karkade duka jihohin kasar Nijar tun watan wannan wata da muke ciki na Fabrairu. a nijar kungiyar konifrat ta ce ana kashi sifili da digo bakwai cikin ɗari na murkushe yi wa mata kaciya a ƙasar nijar a rahotonmu na musamman za mu leƙa a yankin cene da ke cikin gunduma boboi inda za ku ji bayani a game da gangamin shaushawar dabbobi da ake yi to sai a gyara zama Tun biyar ga wannan wata da muke ciki ne iska cike da ƙura yake kaɗawa a mafi yawan yankunan ƙasar Nijar. Yanayi yana da matuƙar tasiri a fannin kiwon lafiya, inda daraktan ma'aikatar kula da hasashen yanayi na ƙasa Kacalla Lawal Gabciya ya yi kira ga jama'a su yi takatsantsan ga abin da yake shaidawa Nuru Abdulrahman. Muna da dunkule wurare na tushe guda biyu a Nijar dukkan hamadar Sahara da kuke gani na kasancewa wani tushen kura domin akwai sinadarai da ke dauke da kura da ke yawo da zaran wani iska mai karfi ya kada sai ya kwashe su zuwa ƙasa. Muna da wani tushe da kowa ya sani a duniya shine wani yanayi da ke faruwa bisa chadi da kewaye da ya kasance tushe mafi mahimmanci a duniya na kura shine tsofar shimfiɗar tafkin chadi. kare masu rauni musamman ma yara daga wannan kura har ma da mutane da ke fama da matsalar lumfashi misalin masu ciwon asma idan akwai wata mota sai a yi hattara idan akwai kura sai a rage gudu domin kaucewa matsala ta kura. Yanayin cuta maƙogwaro cewa da diphtheria a yankin Agades a farkon satin watan Janairu na wannan shekara an samu mutane saba'in da suka kamu mutane bakwai suka rasa rayukansu a cewar ma'aikatar kiwon lafiya sai dai an samu ragowar cutar ta ƙoƙarin ɗaukar ɗawainiyar masu ɗauke da wannan cutar da kuma wayar da kai lawal muhammad lawali shugaban sashen kula da tsare-tsare a hirarsa da anise karim Muna da ajimce mutane saba'in da suka harbu da cutar abin bakin ciki an samu mutane bakwai da suka mutu. Mun lura da kyautatuwar raguwar mutanen da ke kamuwa game da makon baya mun samu mutum goma idan aka kwatanta da makonnin da suka wuce idan ka ɗauki mako na hudu musamman ma a dunkule mutane 29 kenan akwai kyautatuwa na wannan cuta. Matakan da muke ɗauka shine na ci gaba da ɗaukar nauyin 'yan malati na wadda kan al'umma ta hanyar shaushawa na yara 'yan ƙasa da shekara guda da kuma zuwa wuraren da suka dace haka kuma da wayar da kan al'umma kan shan magani ba tare da zuwa likita ba idan mara lafiya ya zo likita za a kula da shi da kuma ɗaukar nauyinsa don haka muna kira ga al'umma da su bi matakan kariya yadda ya kamata A ranar jiya ne shida ga wannan wata da muke ciki ƙasar Nijar ta bi tsawon ƙasashen duniya wajen raya ranar da yaƙi da murƙushe yi wa mata kaciya. Miliyoyin mutane ne suka fuskanci wannan al'ada da ke da matuƙar tasiri a fannin kiwon lafiya. Amina Abda Kamso mai kula da yada labarai a ƙungiyar Koniprat ga abin da take shaidawa Rafiya Abdullahi Musa. Motsi. Kaciyar da ake yi ma ɗiya mata wata al'adar gargajiya ce da a cikinta ake yanke wasu ɓangarori na matancin mace. Kamar yadda sakamakon wani bincike kan yawon al'umma da lahiya ya nuna, kasan na kaciyar mata ya rage domin yana kan kishi biyar cikin ɗari a shekara ta biyu da goma tar da takwas. A shekara ta biyu da shida yana kan kishi dubu biyu da biyu a cikin ɗari. Sai kuma shekara ta biyu da goma sha biyu da yake kan kishi biyu a cikin ɗari. Barin sana'ar kaciyar mata da ungozomin gargajiya suka yi ya taimaka sosai wajen ragowar wannan kasan, Amma duk da haka kaciyar ta mata ba da shahi kwata-kwata ba a cikin kasan Nijar. A cewar wani bincike na ƙungiyar UNFPA a shekara ta 2021 kason na ƙara ragewa tunda yau yana akan kishi sifili da bakwai cikin ɗari haka zalika ƙungiyar ong coniprat ita ma ta tabbatar da hakan. Chez Coniprat, don il existe des disparités régionales et ethniques. Gwamnatin Najeriya ta sabunta matakin hana tashi da saukar jirage tsakanin Nijar da Najeriya a cewa wata sanarwa da ta yi ta yawo a ranar uku ga wannan wata da muke ciki ta bayyana cewa bayan matakin da yawo ta ɗauka an hana duka wani zirga-zirgar kasuwanci na sauka tsakanin Nijar da Najeriya kai hatta ma ketawa a sararin samaniyar Najeriya jiragen ƙasar Nijar ba su da wannan izini a cewar gwamnatin najeriya wannan mataki ya biyo baya na kungiyar sediyawo ne tun bayan da aka yi juyin mulki na ranar 26 ga watan jiya na shekarar bara da ta gabata inda wannan juyin ya yi sanadin hamɓarar da mulkin bazum muhammad A ɗaya ɓangare ƙungiyar SOS uh, Civisim ta shirya wani taron wa juna sani a Zandar bisa hanyoyin yaƙi da labarun ƙage da kuma zamba a cikin kafafen sadarwa na zamani. Zaman taron ya shafi musamman 'yan jarida da ƙungiyoyin fararen hula da zababu na yankin. Ali Keta ya tattauna da Hadiza Hima, shugabar ƙungiyar SOS Sibisim reshen jihar Zandar ga abin da take shaida masa. kafofin ba da labaru sun yi yawa da sai a ce dan jarida kwararre shi zai ba da labari amma yau sai ka gani kowa ma ya tashi tunda akwai wannan kafofin labaru na yanar gizo-gizo iri-iri ta fannin su ake ba da labaru wa'anda na karya ne sai ka gani abu ba ma a ƙasa ku yawa kana wata ƙasa ce can wadda baka san ba ma da zamanta ka ɗauko labarin can ka zo ka wallafa cikin al'umma a ce aige abin da ake a cikin kasar ka ka gani al'umma hankalinta ya tashi a shiga wasu halaye wanda ba shi ba to wannan taro shine ya tattara ne wa'anda aka san zasu iya wallafar da irin wa'annan abubuwan su jayo kan al'umma bisa kan wani halaye da tabu'o'i wanda basu da kyau a wayan musu kai bisa kan wannan cewa ga hanyoyi da ake bi a tantance labari da na gaskiya da na karya kuma wani hanyoyi ake bi a wallafa shi wanda zai zama rance labari ne na gaskiya kuma wanda zai shin huda kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin al'umma babban magajin birnin maraɗi murtala ka ya halarci wani taron gamayyar magajin nan gari na daular larabawa da yankin sahel a taron da ya gudana a mauritaniya daga ranar 28 zuwa watan janairu na daya ga wannan wata na fabriye a yayin wannan taro babban magajin garin babban birnin maradi ya yi bayani dangance da matsalolin makarantun boko ga abin da yake shaidawa mohamed maman la ville de maradi dispose à ce class. Yau garin Maradi ya kumshi ɗakunan karatu na zana 666 da kuma gibin wasu ɗakunan karatu wanda ya kai 655 cikin 'yan makaranta 45,000 sama da 22,000 ne ke ɗaukan karatu a ƙas ga kuma rashin wajen ba haya da ya dace ga 'yan makaranta masu fama da nakasa da kuma matsalar rashin ruwan famfo dukkan dai wannan abubuwan suke kawo cikas ga ci gaban karatun na 'yan mata da kuma yara masu masu fama da nakasa. A matsayina na shugaban da'ira tare da ban hannun ƙungiyoyi masu zaman kansu da na kwadago mun girka wani kwamiti inda muka ɗauki alwashin cewa nan da shekara uku za mu daidaita komai a game da al'amuran na karatun yaran mu Muna da tabbacin cewa za mu samun ƙungiyoyi da dama masu hannu da shuni wanda za su raka mu a cikin wannan tahiyar. A yayin da ayyukan hanyar gingimi Bilabirim iyaka da Chadi suka kare sannan kuma ayyukan hanyar Kincindi, Kabalewa, Gingimi suna ci gaba. Yara suna kwasar tsakuwa a gabar musamman waɗannan hanyoyi suna amfani da su inda yana da matukar illa ga hanyoyin da aka yi musamman saboda an saka makudan kuɗaɗe wajen yin waɗannan hanyoyi kamar yadda habu mamman baki daraktan kula da gine-gine na jihar difa ya bayyana wa mani musa Yara na gudanar da aikin da ya shafi fidda tsakuwa su je su saida da arha wannan halayya na lalata hanyoyi sosai da aka kashe miliyarorin kudade domin wani abin da bai taka kara ya karya ba na naira 200 da za su samu kenan kowa zai yarda cewa musamman ma masu amfani da hanyoyi ko da misalin wani mutumin da ke kan hanya idan ya ga irin wannan aiki da zai iya lalata hanya mutum yana iya tsayawa ya kori yaran ya dauke kayan da suke aiki domin lalata hanyoyi kokowa ce ta kowa ba ko da yaushe bane muke nan domin duba mutanen da ke irin wannan aiki a sha gaskiya direbobi ya kamata su taimaka mana sosai wajen wannan yaki Kai hare-haren 'yan bindiga a iyakokin ƙasashe uku ya sa makiyaya suna da matsala wanda yake tilasta su bar yankunansu. Shin ko wani irin ƙoƙari ƙungiyar makiyaya na ƙasar Nijar suke yi na dafawa makiyaya da ke cikin irin wannan yanayi? Bubakar Musa shugaban ƙungiyar Kafen a hirarsa da Ali Yalli Mumuni. A matsayin kungiyar makiyaya abinda muke kokarin yi daga sama shine na wayar da kan mutane tantance daga nesa waɗanne wurare ne suke iya fuskantar irin waɗannan abubuwa da kuma tafiya wuraren da babu matsala. Muna kira har kullum ga gwamnati da ta kafa yanayi domin a samu filaye cikin yankunan da babu matsala domin kafa yanayin shige da ficen dabbobi cikin ƙasar mu ta Nijar. A Benin ne ya zama dole su ce a bangaren Chadi yanzu game da ɓangaren benin waɗanda suke da mayan garake da ba su son kasancewa can ya zama dole su zama 'yan benin domin shi ne hujja guda da gwamnatin benin za ta amincewa sai su zama 'yan benin da su da dabbobinsu mu sai su bar mu da alƙalin A yau da maraice ne kasashe hudu za su gwada sa'ar su a wajen taka leda na kwambalacin gasar kasashen Afirka da ake gudanarwa a kasar Cote d'Ivoire. A yau da maraice misalin karfe shida na yammacin yau, 'yan wasan Najeriya za su taka leda da 'yan wasan kasar Afirka ta kudu. Ita kuma Cote d'Ivoire mai masaukin baki za ta taka leda da 'yan wasan RDC Congo. Idan muka tafi kai tsaye a rahotonmu na musamman gangamin shaushawa ga dabbobi yana ci gaba da gudana a yankunan kiyo na ƙasar Nijar a gundumar Boboi ana ci gaba da yin waɗannan shaushawa ga ƙananan dabbobi domin rigakafi akan cutar dabbobin. Ga rahoton Ali Yanlik. 'yan tumakai da 'yan akuye a tsakiyar garken shanu da akuya da tumaki domin shaushawa a cene sansanin na kusan kilomita goma da birnin gaure tahiru sule shugaban tawagar masu shaushawa ya yi bayani kan yadda za su tafiyar da aikin nasu Yau mun zo garin Cene domin yin hudi da awaki da tumaki. Wata cuta ce da ke kama ƙananan dabbobi wanda yake sa suna fitar da majina a hanci. Muna yi musu hudi a kunnan su na dama. A yau tumakai 220 muka yi mahudi, awakai 80 muka yi wa. Muna tsara waɗanda muka yi wa, tumakai nawa muka yi wa, awakai nawa muka yi wa. maza da mata da suka fito daga cene da kewayen sun kawo dabbobin nasu da ramu aishatu da zainabu bello sun bayyana muhimmancin yi wa dabbobi shaushawa da suna yawan kamuwa da cikulkuta amma ba mu san dalili ba muna kiwon shanu da awaki idan ba mu yi musu shaushawa ba sai su kamu da cuta kamar dan adam ne kenan ya kamata a yi musu magani wajen likitocin dabbobi Ina da akuyar da take yawan zawo a da, amma yanzu da aka mata allurar rigakafi ta daina alhamdulillah. Kusan cewa ɗanɗanon naman dabbar da aka ma allura ya bambanta da na dabbar da ba a ma allura ba. Ramu da Zainab Bello sun san da haka. Ba da dabbar da bata da lahiya kuma ba a yi mata allurar rigakafi ba, naman ta bai da daɗi. Amma yanzu da muke musu rigakafin naman nasu na da ɗanɗano mai daɗi. Ita bisar da ba a taɓa yi wa shaushawa yawa ba namanta baya da daɗi sai ɗan shi ma tahiru sulai shugaban tawagar masu gudanar da shaushawa ya tabbatar da wannan bambanci na ɗanɗanon nama likitocin dabbobi sun gudanar da huce ga dabbobin da aka ma allura shaida ita ce take wa dabba asali akwai lokacin da idan ka zo kasuwa ka kawo dabbar ka idan ba ta da wannan hudi a kunnuwanta na dama ba a sayanta da daraja Shaushawa tare da huje suna ƙara darajar dabbar da aka sa kasuwa a da makiyaya ba su yi wa dabbobin su huje suna ganin shi tamkar wata illa a cewar tunaninsu yanzu sun yarda tare da taimakon waye kai na ONG da ƙungiyar makiyaya da na kuma addini. To da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarinmu nake cewa da ku a kasance lafiya.